a wannan wuri mai albarka masjidul ikhlas da ke nan unguwar sharaɗa a birnin kanan dabo a wannan rana bayan wunin talata 22 ga watan almuharram shekara 448 na hijirar ma'aikin allah abin ƙaunarmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya inda muke gabatar da koyon karatun alkur'ani mai girma da kuma tafsirinsa wanda muke cikin sura mai albarka suratun nahal mun yi karatu zuwa aya ta talatin da biyu, da yardar allah yau za mu tashi daga aya ta talatin da uku. kafin nan muna yin maraba da lale da girmamawa ga wasu manya-manyan baki da suka ziyarce mu daga nesa musamman daga cikinsu akwai ɗaya daga cikin jagororin al'umma a cikin harkokin addini da rayuwa da siyasa garkuwan gwanayen alkur'ani na najeriya gwani muhammad alkazi OON بهم ما كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah madaukakin sarki ya ce ba komai suke jira ba su waɗannan kafurai masu ƙaryata annabawa kuma masu kafircewa ubangiji sai dai ɗayan biyu ya same su ko dai an tafi ya humul mala'ika mala'iku su zakke musu lokacin mutuwarsu su ɗauki rayukansu su kuma ga Allah abu ya ce ya amuru rabbi ko kuma wani al'amari na ubangijinka ya zo ya same su ta hanyar halakawa da azabtarwa a nan duniya a hannun Allah ya ce wa ma zalamahumullah idan Allah maɗaukacin sarki ya kama su bisa halin da suke ciki ai ba zalunta su Allah ya yi ba walakin kanu an fusahun yablimun sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kawunansu don haka fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai mummunar abin da suka aikata sakamakon ya auka a kansu fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna iskili da shi kuma ya fada a kansu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waɗannan ayoyi ne idan ba ku manta ba bayan ya faɗi jerin mutane kashi biyu dangane da alkur'ani da masu imani da masu kafircewa masu kafircewa wakilin na kafaru ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين an ce da su ne za ku ce akan alkur'ani suka ce tatsuniyoyi ne wakila lillazina taqaw mata anzala rabbukum qalu khaira a dai bangaren kuma aka ce da waɗanda suka yi imani suka yi takawa ko kuma me za ku ce akan abin da ubangijin ya saukar muku sai suka ce duk abin da ya saukar mana alheri to bayan Allah ya faɗi sakamakon kowa su waɗancan Allah ya faɗi sakamakon su alladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim su kuma waɗannan Allah ya faɗi sakamakon su alladina humul mala'ikatu tayyibin kuma ya faɗi cewa jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar sai Allah ya sake komawa da bayani akan waɗancan kashin na farko su ne kafirai sai Allah ya ce su kafiran nan da suka yarda da alkur'ani suka tsayyata annabin Allah hal runa illa an humul mala'ika ai ma ha haula'i illa an humul mala'ikatu qabdi arwahihim waɗannan kafiran ba komai suke jira ba a rayuwarsu sai dai ranar da mutuwa za ta zake musu ta hanyar ɗan saƙon Allah su ne mala'iku yayin da za su zo ɗaukar rayukansu wannan halɗin harfu istifham ne ma'anarsa annafi bi ma'ana bayan buruna ba abin da suke jira wannan yanzuruna kuma ma'anarsa yantaziruna kamar yadda Allah ce fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim qul fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin don haka hal yanzuruna bima hal yantazurun ba komai suke jira ba ba komai suke sauraro ba ba komai suke sumaya ba sai dai suna jiran ranar da ajalinsu zai zo ranar da ajalinsu zai zo kuwa an tafiya kumul mala'ika shine ranar da mala'iku za su zo gare su an tafiya kumul mala'ika ita kira'ar jumhur kira'ar hamza da kisa'i da khalaqul ashir hal yanzuruna illa an humul mala'ika ba komai kafirai suke jira ba sai dai lokacin da mala'iku za su sauka a kansu domin ɗaukar rayukansu an tafiya humul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik ko kuma umarnin ubangijinka ya zo kansu ko kuma al'amarin ubangijinka ya zo gare su wannan al'amarin na ubangijinka waɗansu malamai suka ce shi ne amuru rabbika bi ihlaki ne Allah ya yi umarni akan a zo a halaka su za ka ɗayan biyu ne ko dai mutuwa ta ajali ta zo ta same su ba tare da an halaka su ba har zuwa ranar da kwana za ta ƙare mala'iku su zo Shi ne an ta'tiyahumul mala'ika ko kuma a'a a katse kwanakin ta hanyar aikowa a ce a zo a musu azaba a dulmuya su a halaka su ba sai an jira su mutuwa ta zo ta ɗauke su ɗai ɗai ɗai ba a haɗa su gaba ɗaya a halaka wancan na farkon na a jira kowa lokacin sa ya zo shine an ta ake humul mala'ika wannan na biyun na yadda za a halaka su gaba ɗaya fa ahlaknakum ajma'i shine ma'ana an yi auya a amru rabbi waɗansu malamai suka ce a'a da mala'iku su zo su halaka su da kuma a aiko musu da wata halaka da za ta sa a gama da su lokaci guda duk yana cikin an ta'tiya humul mala'ika domin idan mutum ya zo mutuwa idan mutuwa ce ta ba sanadiyar da za a halaka kowa da kowa ba ai shi ma mala'iku ne qul yatawaffakum malakul maut don haka mala'iku su suke ɗaukan ran mutane haka kuma idan aka zo azaba ma mala'iku ake kawo ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarin mala'iku ake aikowa su zo su halaka su don duka yana cikin an ta'tiyahumul mala'ika sai zama to aw ya'tiya amru rabbik kuma amru rabbika shine an ya'tiyahum yawmul qiyamah ba abin da suke jira sai dai ajalin su ya zo ta hanyar mala'iku su dauki su daidai da daidai kamar yadda kowa yake mutuwa ko ko a halaka su gaba daya a lokaci guda ko dai wannan ɓangaren ko kuma ɗaya ɓangaren shine suna jiran tashin kiyama ne shine amru rabbi amru rabbika bil kiyama ko bi kiyamis sa'a domin Allah ya kira tashin kiyama da al'amru kamar yadda ya kira a farkon wannan surar ata amrullahi fala tasta'jiluhu bi ma'ana iftaraba amrullahi bi qiyamis sa'a kaga amru anan yana nufi tashin kiyama kenan wa ma amru sa'ati illa ka basari aw huwa aqrab kaga amru yana zuwa da ma'anan tashin kiyama to sai ya zama duka dai ba komai kafare suke jira ba sai karshen ajalin su ta hanyar mala'iku su zo su kare ko kuma suna jiran ranar tashin kiyama ranar da ubangiji zai tsaye da su ya tambaye su kuma ya musu hukunci akan abin da suka aikata Allah ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim waɗanda suka gabace su ma haka suka aikata waɗanda suka gabace su a cikin kafirci su ma irin haka suka yi duk abin da aka faɗa na ayoyin Allah sai su ƙaryata ba kansu aka fara ba ai a baya ma haka aka yi yi قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وأن سكرية سنة ديوة وأن بني كدي كما الله يتي ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه duk wata al'umma idan annabinsu ya zo sai su karyata ka ɗan baya ma sun karyata kamar yadda su ma suka karyata shine ma'anar kazalika fa'ala na min qablihim zaka don sun yi kafirci a yau ba farau ba ne. Idan sun gaya maka mummunar magana ba farau ba ne, ma yuqalu laka illa ma da qila lil rusuli min kabli Ko abin da aka gaya maka na bakar magana ko a ce da kai a na safirul ta taba ha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila to 'yan baya ma an gaya musu irin haka in magana ce ta ba'a da zafi babu irin wanda annabawa ba su sha ba haka shine ma'anar kazalika fa'ala alladhina min qablihim sai Allah yake wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba sai zama akwai takadiri akan kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa akhadahumullah abinda waɗanda suka gabata suka yi irin abinda na yanzu suke yi Allah bai bar su ba ya kama su don haka fa kama akada alladhina min qablihim fa kadhalika ya'khudhu haula kamar yadda Allah ya kama waɗancan haka ya kama waɗan haka zai kama waɗannan ma shine ma nan fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su wa ma zalamahumullahu bi ihlakihim aw bi iqa'il azabi alaihim azabar da ta sauka akan waɗancan ba zalunci bane ba cin zali bane ba hukunta bace sakamako ne akan abin da suka aikata saboda Allah ce fa'ala su suka aikata fa fa'ala Allahu bihim sai Allah ya musu abin da su ma suka yi wanda ya dace da sakamakon su shine ma'anar wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun sai da su ne suka kasance suna zaluntar kawunan su Allah baya zalunci duk abin da kaji mutanen baya sun yi ai Allah ya yi musu ya musu ne su suka yi zaluncin ma wa ma zalamnahum walakin kanu humu zalimi wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun su suka yi zaluncin ma Allah ya ce duk waɗanda aka halaka su an halaka su ne ma saboda su suka yi zalunci wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu haka zalunci ne yasa Allah ya halaka su to bayan da ka kace shi kuma yayi zalunci wanda ya zalunci sai aka yi masa abin da ya dace da shi ai ba zalunta ta aka yi ba yasa Allah ce walakin kanu anfusahum yadhlimun su suka katance suna zaluntar kawunan su inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yadhlimun inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu أجرا عظيما وما الله يريد ظلما للعباد وما الله بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين Allah baya zalunci duk abin da kaga Allah yawa waɗansu su suka yi zaluncin sai Allah ya musu abin da ya dace da su zaka ba zai zama Allah ya yi zalunci ba shine wa ma kana Allah wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadlimun sai Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai abin da suka aikata ya sauka a kansu imana fa a sai ya asu ma'amilu shi shine ma'anan fa a sabahun fa nazala bihin wa a alaihim asu ma'amilu abin abinda suka aikata ne ya sauka a kansu Allah ya ce abinda suka aikata an yi musu aka yi ba aikin sun ne. ma'anarsa ba a saba a cikin ma'alu wato kamun abin da suka aikata shine wanda ya sauka a kansu shine ya auka a kansu zaka tukukan mutum su suke auka shi suke aukuwa a kansa saboda ba wanda za a yi masa wani abu sai abin da ya aikata idan mutum ya yi mai kyau don kansa in ya yi mummuna don kansa baka wanda ya yi kyakkyawa da ya samu ba an ba shi haka kawai kyauta ba ne saboda ya yi ne wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun don haka akwai abin da mutum yayi haka kuma wanda ya yi mummuna ma wanda ya zo shiga wuta shi ma abin da ya aikata shi ya jawo ya same shi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha haka fa asabahum sayyi'atu ma amilu abinda suka aikata ne mummunansa ko sakamakon mummunan aikinsu shi ya sauka a kansu wa haka bihim fa asabahum sayyi'atu ma ma'amilu. wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un ahaka bihim alladhi kanu ya yastahzi'una bi. abinda suke yin izgili da shi da ai suna izgili in an ce za a yi azaba sai su ce to a yi azabar mana in gaskiya ne in an ce da su tashin kiyama yana zuwa sai su ce mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne za a yi tashin kiyaman ayi mana suna kuma challenging Allah suna ce wannan Qur'ani sun gaskiya ne a mana azabar da wuri rabbana ajil lana qitana qabla yawmil hisab kar ma a jira tashin kiyama a fara dandana mana tun yanzu فقالوا اللهم إن كان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء a mutana bi azabin alim ba ka ce akwai azaba mai radadi ba a yi mun karyata wannan iskilin da suke yin yau ranar faruwar ta zo Allah madaukakin sarki baya kama mutane don sun faɗi mummunar magana sai ya fata tashi kiyama sai ce a yau za a yi kulli ummatin azal kowace al'umma tana da lokacin ta ci ta gama fadarta ta gama zage-zagenta a zage Allah a zage annabawan Allah a karyata littattafan Allah Allah yana shiru yana hakuri inda na fakana bil nisa shirin da Allah yake yi ba wai saboda ya rabtana bane wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al absar karka dauka in an yi shiru an manta ne a'a wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa kuma duk abin da suke faɗa din nan suna magana ne Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ana rubuta duk abin da suke faɗa sai an zo a raba musu a ce ikra kitabaka karanta littafin da kai da kanka ne ka faɗa aka rubuta mu ba mu muka rubuta maka ba kai ne ka rubuta ta hanyar maganarka mu kawai muna muna muna kwafa kamar kana dictation ne inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malu duk abin da kuke yi ne muke kwafa ba da abun naka ne ikra kitabaka ka karanta da kanka to a ranar ne mutum zai ga haka bihin ma kanu bihi yastahzibu abinda mutum ke izgili da shi yana cewa wuta ƙarya ce wace ce wace ce shine Allah yake cewa walau tara alanna ina da za ka hango lokacin da za a baje kolin yan wuta a gaban wuta faƙalu ya laita na nurat a lokacin za su rika cewa ina ma da za a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina nan kan ba za mu sake karyata ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna min almu'minin kuma nan kan da za mu yi imani bal Allah ce ba haka bane ba da lahum ma kanu yufuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun kaga wannan shine haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda duk suke kirkiri da shi yanzu ya faru za ka haka za a zo ana ingiza su a cikin wuta ana ce da su ku shige ka fasbiru Aula tasbiru sabahun alaikum ko ku haƙura ko kar ku hakura duk ɗaya ne kuma abinda da suka ganin nan dole sai sun shiga to ne ma'anar haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un na'am وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء هذا قبيح هائل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نعم نحن ولا فعل الذين من قبلهم نعم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله يمسح البركة لكن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين waɗanda suka yi shirka waɗanda suka yi kafirci sai ka ji suna cewa lausha Allahu ma abadna min duni min shi inda Allah ya so aida bai bar mu kuma bauta wa wani abu daban ba shi ba nahnu la aba'una ba mu kadai ba har da iyayen mu ma da suka shuɗe a baya shi ya so shi yasa ya bar mu muka yi ta yi ya nuna daidai ne kenan sai Allah ya ce ka zalika fa'ala zina min qabli wannan ma ba faru ba ne, ɗan baya ma haka suka rika yi Allah ya ce fa Allah rusuli illal balagul mubin akwai wani abu ne akan manzanni in banda isar da sako Ai babu komi sakon ne ta ɗai, za su isar kuma sun isar saboda haka saura abin da ya rage shine a bar ranar da kafirai za su kwashi 'yan kallo ranar da ubangijinsu zai kama su وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وانا آية كانت عندنا آية في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Allah ya ce waɗanda suka kafirta hujjarsu akan aikata ta'asa da kafirci shine ai kaddarar Allah ce ta sa in ma kafirci ne shi ya samu kafirci ba shi ne yake halitta ya raba wasu mu'mina ya raba wasu kafir ba ko allazi khalaqakum wa minkum kafir wa minkum mu'min saka me ne mu <laughs> wannan hujjar ta rashin kunya tun da haka ake yi shine Allah ya ce in yanzu za ka ji sun ce haka sai ya kulu ladina ashraku za a ci da faɗan wannan wa qala ladina ashraku a baya ma sun faɗa su yan bayan da suka faɗan ma yan bayan bayan su ma haka suka faɗa shi Allah ce kazalika law suka cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay ai law sha Allahu an na'budahu wahdahu wa la nushrika bihi shay'an la abadnahu wa la ma abadna min dunihi min shay da a ce Allah ya so mu bauta masa da ba mu bauta wa kowa ba za ka tun da kai mu a kafirci dama haka Allah ya so za ka babu wata hujja da za ta sa Allah ya kama mu akan abin da shi ya so wala haramna min dunihi min shay da kaji muna haramta wani abu wanda Allah bai haramta ba shi ma saboda shi ya samu walau sha Allah ma haramna min dunihi min shay haka ba ma haramta komai sai da izininsa inda bai so ba ai ba zai ba mu faɗa ba kuma da ya so abin da muke yi ba daidai bane da tuntun ya gama da tun da kaga ya bar mu muna ci gaba da yi daidai ne kafirai suna haramta wa kansu abubuwan da Allah ya haramta musu ya halatta musu ko su haramta wa waɗansu abubuwan da Allah ya halatta musu to wannan haramtawar da shirye ne kuma kansa laifi ne da ya masu shirka saboda shirka shine ka haɗa wani da Allah wani daban amma haramtawa kuma ka haɗa kanka da Allah ne wani ne yafi girma shirka shi ne ka ce wani ma yana da wani haƙƙi na ubangiji amma tashri'i kuma shine ka ce ba Allah ne ka kake da ba ni ma na isa in kaga wannan kana so ka mai da kanka kai ma wani ne da za a bautawa domin duk wanda ya bi ka to ai kamar shi kuma ya yi shirka kenan don haka kai yanzu ka fi karfin yin shirka kai ne kake so wani ma ya yi shirka da ubangiji da kai to kaga shi haramta wani abu da Allah bai haramta ba yin takara da Allah ne wancan kuma haɗa wani takara da Allah ne to kaga wannan kafirci ne da ya fi kafirci kafirci shine ce sa Allah sai kawo shi daga baya wa ma haramna min dunihi min shay' bi ma'ana wala ma haramna shai'an mimma lam yuharrimillah da ba mu haramta komai cikin abin Allah ya haramta ba sai ce kadhalika fa'ala alladhina min wannan abin da kaga suna yi din na su aikata ta'asa kuma su ce laifin Allah ne dan bai ma haka suka yi kadhalika fa'ala alladhina min waɗanda suka gabace su haka suka yi da wata lafiya a nan Allah ce wa qalan ladina kuma sai ce ka kazalika fa'alan ladina ya ce ka kazalika qalan ladina ba na fata ana fahimta saboda alqawlu fi'l idan ka faɗa to shi ma ka aikata ne shi a tsarin Alƙur'ani idan ka aikata ka aikata idan ka faɗa ka aikata idan ma kake aikatawa ka aikata Sai yasa wanda ya ce sai a kira shi kaulu ko a kira shi fi'ili wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim kaga sai ce qala da qala a can nan kuma sai ce wa qala alladhina ashraku kuma sai ce kadhalika fa'ala alladhina sai zama qala fa'ala ashe alqawlu fi'li haka adamul fi'li ma fi'li in an ce kai sai ka yi to nan ma kai me kai shine kin yi shi ma kin yi yi ne me kai shine ka ki lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bani maryam sabika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna عن karin. fa'aluhu na bisa ma kanu ya fa'alu kanu la ba sa yi ne amma rashin yi shi ma Allah ce ya fa'alu na aiki ne saboda Allah zai kama ka idan ka faɗa akan ka aikata faɗin abin da ya hana ka faɗa idan kuma yake karka aikata sai ka ƙi aikatawa to Allah zai kama ka akan ka ƙi aikatawa don haka duk lokacin da ka ƙi yin aikin Allah ai kai wani aiki ne to wancan aiki sai a kama ka akan sunan aiki ne duk da cewa ƙin yin aiki na fata ana fahimta shi yasa Allah zai tambayi zai sa a tambayi ɗan wuta a ce ma salaka kun fi tsaka sai su ce qalu lam naku minal musallin ba ma sallah ne na fata a fahimta to ai rashin yin sallah ma aiki ne saboda idan ba kai sallah ba kai wani abu to ka wancan abin da kai ya zama madadin yin sallah don haka sai a kama ka akan duk wani aiki idan aka ce yi ba yi ba shi ma aiki ne na fata ana fahimta saboda kar wani ya je gaban Allah ya ce to ai shi kamar yanzu in kace ba wannan to mutanen da ake ce musu isi zai zama suna da huta a wurin Allah mu ba mu yi kafirci ba saboda ba mu bauta wa kowa ko ma bayan ka na fata ana fahimta ha to da ba ku bauta wa kowa ba mun yarda shi Allah kun bauta masa ce a mu dai ba mu bauta wa kai kuma ka hana shirka ne mu goma mu yi shirka ba na fata an fahimta to kage rashin yi ba yi ne ai laifin wanda ya yi shi ne kin yi din don haka shi yasa Allah ya ce kazalika fa'ala alladina min qablihim a ayar da muka karanta kafin wannan ai hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika shi ma kazalika fa'ala alladina min qablihim shi nan aiki ne na kafircin za ka kira shi fa'ala nan kuma magana ce ta kafircin wa qala alladina ashraku shi ma za ka ce fa'ala kazalika fa'ala alladina min qablihim فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولا هل تنكر وانشان هل تنكر هل ينظرون بمعنى ما على الرسل الا البلاغ المبين فاكو بي اتم الزني هل يتتتفو كما لن يكون شيء دا شوى ان نباوة تقصي كتتتفون دا الله ما تنكر تركي يعني الرسل الشيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun shaida cewa ballagar risala wa addal amana wa nasaha al umma wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu Allahul yaqin ya cika abinda da Allah yake da shi ya ayyuhar rasul ballir ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata don haka wannan isar da saƙon shine iya abin da yake kan shi fa inna ma alaikal balagh wa alaina al-hisab naka isarwa hisabi kuma namu ne Allah madaukakin sarki haka ya raba aikin shi kar ya ɗauki aikin hisabi a nashi bane lakta alaihim bi musayfir amma shi kuma Allah madaukakin sarki shi zai ɗauki nauyin yin hisabi da sakamako akan kowa waɗannan ayoyi da muka karanta suna karantar da mu waɗansu fa'idoji ga kaɗan daga ciki ayar farko Allah madaukakin sarki ya ce kafirai ba komai suke jira ba sai ɗayan biyu wani zai iya tambaya ya ce to yanzu in na tambaye kafin da yake jira anya zai ce mun an ya atiya umul mala'ika au ya atiya amru rabbik na farko ya ma yadda da kashi kiyaman ne ya za ka kace yana jira to wannan a zance idan mutum abin da yake yi wata akiba ce da ƙarshen ta za ta faru gare shi to sawa'un shi ya yarda ko bai yarda ba sawa'un shi ya sani ko bai sani ba tabbata hakan ne yanzu idan wani ya tsaya a kan titi ko yana tsallaka titi ba tare da duba ba aka ce wannan ba abin da yake jira sai ranar da wata mota za ta buge shi inda za ka tambaye shi zai ce abin da yake jira kenan amma ai da gaskiya aikinsa ya nuna abin da yake jira to irin haka ne saboda kar wani ya ce shin kafare su yanzu an ce abin da kuke jira abin da Allah ya faɗa ne eh haka ne abin da Allah ya faɗa ne amma ba dole su su faɗa ba dama ba faɗar su ne zai nuna gaskiya ba abin da suke yi ne zai nuna gaskiya kuma shi suke yi hal yanzuruna illa an humul malaikatu aw ya'ti amru rabbik ba abin da suke jira sai ɗayan biyu wannan shi kuma ta wani kamar tasliya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi yana wa'azi yana karantarwa amma suna faɗar baƙaƙen magana a can baya Allah ya ce in an ce musu wannan abin da kake karantawa menene za su ce asafirul awwali kuma da yanzu Allah ya bar su da kama shine Allah ya ce da shi wala yahzunka qawluhum waɗannan maganganun nasu kar su bakanta maka rai hal yanzuruna illa ai ba komai suke jira ba rayuwar tasu ɗayan biyu suke jira kuma dole ɗayan zai faru da su akwai wanda za a fasa ne za su dawama a duniya inda a ce za a dawama a duniya to ai da kafaran baya da sun zauna har yanzu amma kafaran baya ja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kullu mumazzaq idan an zauna a yi labarin su amma babu su gaba daya hal tuhittu minhum min ahad aw tasma'u lahum dhikra ko duriyar su kana ji babu gaba daya ba hal tara lahum min baqiya akwai wanda ya rage ne ba ko daya to aka suma waɗannan za su ina fata ana fahimta to aka ana tausasa zuciyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da irin bakakin maganun da suke gaya mata sai Allah yake ce ɗayan biyu suke jira wannan ɗayan biyu da suke jira din shi ne ko dai ajalin su ya zo su mutu ko kuma idan Allah ya ga dama ya halaka su wannan kuma yana da tabbatarwa da mai sauraron alkur'ani ya gane yadda Allah yake bambanta ƙarfinsa na iko da kuma ikon annabawa ikon annabawansa shi ne su yi wa'azi fa hal rusul illa al da shi muka gama ikon su ne su sa ido kawai su jira su ga yaya Allah zai yi da su amma annabawa ba sa iya sa Allah yaya zai yi da bayinsa suna su shine su isar amma ba su ne za su ce wa Allah ya Allah halaka su a'a ina fata an fahimta Allah maɗaukacin sarki yana yin abin da shi yake so ne da bayinsa in ana fahimta ko shi yasa Allah ya ce ba abin da suke jira ai kwanan su zai kare karka damu da suna gaggauta tashin kiyama suna cewa a yi kaza duk wani abin da suke yi tashin kiyaman zai zo ai tunda Allah ya ya faɗa ce a ta'an gumbatu malatar ta ajilu don haka ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantar da su idan sun bi shikenan wanda bai bi ba shikenan in ya je zai haɗu da Allah ba abin da yake jira sai ɗayan biyu هل ينظرون إلا أن تأتيهم malaikatu أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين min قبلهم waɗanda suka gabace su su ma sun karyata wannan ma tafiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa duk abin da kaga ana yi kafirci a nan an taɓa yin irin haka a baya har ma Allah yana tambaya yana ce wai kafiran yanzu sun fiye kafirci ne akai irin na da a kuffarukum kaurun min ulaikum kafiran yanzu sun fi na da ne ai kafiran da <laughs> sun fi kafiran yanzu ai na fata ana fahimta saboda waɗancan sun fi su ƙarfi waɗannan ba wani ƙarfi ne da su ba sun fi su wayewa sun fi su tara abin duniya kan kalladina min qablikum kanu aktara minkum wa ashadda quwwatan wa aktara amwalan wa aulada waɗanda suka gabata sun fi amma su ma Allah ya gama da su waɗannan da ba su kai waɗancan ba za su ba wa Allah wahala idan waɗancan ba su gajiyar da Allah ba ba yadda za a yi waɗannan su gajiyar da Allah shi ne kazalika fa'ala allazina min qablihim idan mutum yana ji da karfin mulki ne ai Allah ya gama da fir'auna sai Allah ya biya ka kayan ka wannan ayar suna daga cikin ayoyin da za su sa mumini ya ƙara kwantar da hankalinsa da kuma sa tsammanin sai ya samu rahamar Allah in Allah ya so yanzu a cikin ayyukan da ka yi duka a duniyan ai dai kana sa ran harkar ɗaya ko to ba ɗaya ba a ƙarƙashin ɗayan in za a tattara fraction ɗinsa a ce point one ɗin one shi ma a sake faffasa shi ko da zai zama ƙwayar zarra ba faman ya amal misala zarratin khairan ya rabu Allah baya zalunci ko ka gwargwadon ƙwayar zarra ne sai Allah ya baka kayanka ai wannan kaɗai ya ishi mutum ya ƙara fika ya bauta wa Allah don ya tabbatar ba a bautar Allah a tashi a banza saboda Allah ba kamar yadda bayi suke ne wani ya gama aiki daga baya ce za ku haɗu gobe Wace za ka ga alat kana ta jira kana ta jira yau ne gobe ne a ubangiji baya zalunci kamar ya amal min salihati min dakalin Allah duk abin da ka aikata mai kyau ko min karancinsa ko kai namiji ko ko mace Allah baya rage maka aikinka ko ɗaya kuma idan mutum ya zo da aiki ko mai kyau ko mai muni wala ya kafu zulman wala hadma ba zai ji tsoron a rage masa ba cikin mai kyau ba zai ji tsoron a ƙara masa ba cikin mai muni Baka idan ka aikata wani laifi alkawarin Allah gaskiya ne ya riga ya alkawari ya ce idan ka yi sabo za a rubuta maka kwaya ɗaya idan kuma ka yi niyyar za ka yi sai ka fasa za a rubuta maka lada guda idan kuma ka yi niyyar za ka yi alheri sai baka samu dama ba za a rubuta maka lada guda in kuma ka samu kai za a baka lada goma ina ce ka yarda da wannan to wannan labarin gaskiya ne kuma Allah da a ce za a bata ya zama zalunci Allah kuma baya zalunci shi yasa da wuya a wurin mumini saboda tarin rahmar Allah wa kana bil mu'minina rahima har goma goma goma goma su rinjayi daya daya daya daya kai alherin Allah ya yawaita shi ne wa ma zalamahumullah Allah bai zalunci kowa ba tambaya daya da ta rage ita ce a nan. wanda suke kalubalantar alkur'ani suna iya cewa Allah ya ce baya zalunci ya ce zai kona kafirai za su ce eh mun ji za a kona kafirai kafin ya yi kafirci shekara nawa ne shekara 60 shekara 100 ya kafirci idan aka je lahira in ya shiga wuta kuma shekara nawa ne? ha to me yasa ba za a masa azabar shekara 60 shekara 100 a bar shi ba sauran ƙarin ba zalunci ba ne eh me yasa ya ba zalunci ba shi ne saboda An kuma yana Allah a fili yake duk wanda ya kafircin shekara hamsin sai Allah ya katse rayuwar inda za a kara masa shekara hamsin me zai yi a sake kara masa hamsin me zai yi a kara masa shekara dubu saboda Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'at kullu ayatin hatta yarawul azab al ba za su taɓa yin imani ba sai sun ga azabar sai suke sun yi imani in azaba ta zo kuma fa lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana ina fata ana fahimta shi yasa Allah ya ce waɗancan da suke cewa a mayar da mu duniya za mu yi imani sai Allah ce walau ruku la'adu limanuhu anhu ko da za a dawo da su kafircin za su yi to tun da Allah ya san a hikimarsa zai yi shekara miliyan yana kafirci sai a yi mata azabar shekara miliyan in kuma zai wuce miliyan ba sai a yi mata azaba ya wuce miliyan ba inda a ce har abada zai isa kafirci ne ka mata a masa azaba har yanzu har abada ga misali a nan har a duniya idan farawo ya yi sata ya saci naira dubu ɗari sai aka kulle shi sai aka ba shi shekara ɗaya a rana nawa ya sata ranar farko ina ce ya kwana a fursuna to ranar kwana na duba shi ma duka dubu ɗari ne ranar kwana na duba me yasa baka ce yayi zalunci da aka bashi shekara guda akan dubu ɗari ba ai da kamata shi ma a rana ɗaya za a gama tun da a rana ɗaya ya sata baka zo baka tambayi waɗancan ba sai ka tambayi alƙur'ani idan mutum ya yi jarabawa sai ya faɗi a jarabawa sai aka rubuta masa shek sai aka ce ya maimaita aji jarabawar sau nawa ya faɗi in ya zo maimaita aji kuma sau nawa zai yi kwana nawa zai yi zalunci ne ba zalunci ba ne idan ya zo jami'a sai ta ba shi certificate sai aka ce ya ci jaraba sai dai bayan sai aka ba shi aiki sai ya karbi albashin wata ɗaya zai sake karɓar wata na biyu zai zai karɓar na wata na uku ha sau ne ya ci jarabawa me yasa zai ci gaba da cin albashi a can jarabawa da ya ci sau ɗaya to shi yasa in aka sa ɗan wuta a wuta ba zai taɓa bisa ba irin abin da ake a duniya haka za a yi a lahira wa ma zalamahum ba Allah bai zalunce su ba walakin kusa anfusahum yazlimun idan kuma ka ce haka zalunci ne to kai ma da ka auri matarka ka biya sadaki sau ɗaya ka shiga sau daya kar ka sake sai ka sake biya وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله ما توكل ya wa qala na ashirin waɗanda suka yi shirka sun ce ai inda ba don Allah ya so ba da ba mu yi kafirci kuma da ba mu haramta abin da Allah ya halatta ba to sai Allah ke zai kama su akan wannan wani zai iya cewa ba gaskiya su kai bane yanzu idan kafir ne kafirci mumini ya yi imani duk kaddarar waye na ce Allah ne ya raba mu yace wannan kafirai ne haula ilin nari wala ubali wa haula ilin jannati wala ubali kuma na ce kafirai Allah ne ya musu inna Allah la'ana al-kafirin wa adalahum sa'ira sai yasa kuma suka zama katamallahu ala qulubihim wa ala sayyidihim sai Allah ya toshe don haka tawa'un alaihim ara an am lam tundirhum la ko kai tawali ba su imani ba don ya waye aikin za a ce ai Allah ne ya toshe musu za ka me yasa zai musu azaba wannan kujjar mara kunya ce kujjar mara imani ce shi yasa Allah ya ce yan bayan ma haka suka yi sai Allah ya kama wata ka'ida ce ku sani a wurin malaman aqida yuftaddu bil qadari fil masaibi wala yuhtaddu bil qadari fil ma'aibi ana kafa hujja da kaddarar Allah a kan musiba amma ba a kafa hujja da kaddarar Allah a kan laifi laifi waye kai ba a kafa hujja da Allah a kan abin da kai ka yi musiba kuma waye Allah ne ya aiko maka za ka shi kuma nan sai ka ce ka kafa hujja Allah ne ya yi za ka kai ba za ka yi kuma ka ɗora wa Allah ba Allah ba zai kuma ka ɗora wa kanka ba kuna fahimtar abu idan aka yi ruwan sama ma koko sai sa gidanka ya rushe wannan waye Allah ne idan aka yi rashin lafiya a gidanka nan za ka ce Allah ne idan aka yi mutuwa a gidanka za ka ce wane ne Allah ne in aka yi hatsari mota aka mutu ko aka kare aka yi maka sata ka rasa kuɗi yi talauci yadda ke ka yadda ke ka yadda ke ka har ka zama baka gani sosai wannan wane ne Allah ne wannan musiba ce daga Allah za ka iya canza waɗannan abin da na faɗa ba za ka iya canza su ba don haka shi nan ana iya cewa Allah ne sai a nemi Allah ya kawo ki saboda shi yayi amma al laifinka lokacin da kake sabon Allah Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ne ne ko mala'ika Israfilu sai tabbara hannunka ya ana ka aiki mai kyau da Allah ya sa ka ko kuma ya aiko shi ne ne ya tsora ka ya sa ka dole kana yi kana cin shedan ba ana so dole sai ya sa ka kai haka ne ba ruwan Allah a cikin wannan baka ba za ka aikata laifi kuma ka ce Allah ba kuna fahimtar bambancin to hujja ce ta kafirci mutum ya aikata mummuna kuma zai ce Allah ne idan ka ce haka to idan barawo ya maka sata ya yi satarsa saboda shi ma ai Allah ne karka da kai kuka wa kowa idan wani ya tare ka a hanya ya ce kawo kudinka ko in buge ka ka kawo kudin in ka koma ka ce Allah ne kuma idan wani ya bindige ka ko ya bindige maka ko ya maka wani abu nan ba ka ce Allah ne kuma idan haka ne to kamata ya yi idan kana jin yunwa ka ce Allah sai ta jira Allah Allah Allah sai ka zauna karkace ci abinci sai ka jira Allah ne ya sa ka ji yunwa Allah ya fasa yunwan nan kawai ka ji ka koshi komi zai yi ko in ka ji bacci ka ce ba za ka yi bacci ba a fasa kawai kai ka daina yin bacci duk abin da yake aikin ɗan adam to baya ɗora wa Allah ya ce Allah ne ya mata ko Allah ya yi masa kuna fahimta da kyau amma aikin da Allah ne ke wanda dan adam bai da bai da remote control din sawa ko hanawa to wannan sai a ce Allah ne kafircin da masu kafirci suke yi su suka yi kafircin ko Allah ne su suka yi don haka ba za a kama ba hujja ba ce ka ce Allah ne ya sa suka yi kafirci hujja da kaddara a irin wannan ya zama hujja ne da rubutu wai Allah ya rubuta tun tuntunin wa shaqiyun aw sa'idun to da aka rubuta an bude maka ka gani to ya zaka yi hukunci akan rubutun wani kai kuma ba za ka yi hukunci akan aikin ka ba rubutun da a hannu wa yake wa inda ku ummul kitab a hannun Allah yake ko kuma kana hujja da littafin Allah kuma inda yake hannun Allah ba hannun ka yake ba shi yasa dan adam zai bautawa Allah da iya karfinsa yana jin cewa sai samu sai samu shi ne fasali ya sai mu ne yusar wanda yake jira kawai yana jira shi ba zai aiki ba yana zaɓi cewa Allah ne iya bayarwa a kyauta wannan yana gani haka zai je shi ka wuta saboda daidai yake da wanda zai tsaya akan titi yana ce in Allah ya da mota ba za ta buge ni ba in Allah ya yarda eh da gaskiya Allah ya da ba za ta buge ka ba amma ka jira ka gani ana fahimta ko ana tafiya a cikin mota ana gudu 140 kana kusa da kuma kawai ka bude ka jirka ka ce Allah ya ba zan mutu ba ko ka hau gidan sama sai ka turko ka ce Allah ya zan sauko da kafafuna ka gwada na spiderman har ba zai yi ba ko to kamar yadda dan adam baya irin wannan a rayuwarsa ta duniya me yasa ba Allah akan addini ai dai nan kare ne kai baka yarda da abu mummuna ba sai ka tsora wa Allah wa yaj'alu lillahi ma yakrahu kai baka so a ce kawai ka jira ka ce Allah ya ci da kai sai ka ci abinci amma kana so Allah ya baka aljanna kuma kana kafirci kai ba zai yi ba kuma kowa ya san hanyar tafiya wuri kaza hanyar tafiya aljanna aiki mai kyau hanyar tafiya wuta aiki mummuna ka bi hanyar mummuna kuma kana so wai ka tafi inda ake zuwa idan an yi aiki kyakkyawa zai yi haka yanzu da ta nan ta ina hanyar garin mu yake ba da nan bane to sai nai nan ina so tafiya Allah Allah ka kai ni garin mu zan tafi har abada zan je a'a inna an ta'ti rumul malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti amru rabbik bare ta kuwa ban da mutuwa ta tare ta aka kafare suke yi don haka hujja da aikin Allah kai kuma kana aikata ai hujja da aikin ka mummuna kuma kana ce Allah ya gyara Allah ba zai gyara maka ba sai kai ka gyara da kanka ana fahimta shi yasa malamai suke ce wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman kafirci kafircin da ya fi kafircin yahudu da nasara so da yahudu da nasara ma ta fara kai suka ce kafircin da ya fi na iblis ma iblis ma ba ga Allah ya tsine masa da ya tashi da ya ce me yasa baka yi sujada wa annabi adamu ba ai bai ce kai ne ka kaddara mu haka ba sai dan bada hujja sai ce sai ce ana kai kairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya dan kawo jikin sa da aita ka hadan da ramta alayya duk waɗannan maganganu da yake aiki yake Allah inda ka so je aljanna ai ba ta sani na haka yi fara haka yin an zo ɗan wuta in za a jefa su a wuta wannan maganganun duk na duniya ne da yake magana rashin kunya amma aka kawo su gaban wuta in za a jefa su a wuta ba za su ce Allah kai ka jawo mana ba za su ce a alau kuna nasma'u au na aqilu fa kunna fi ashabil jahim haka wannan ya nuna cewa hujjar kafirci ne mutum ya ce Allah ne ya ci kafirci sannan hujja ce ta kafirci mutum ya ce su wane da kaga sun fata Allah ne ya hana su shirya ba haka ba wa ma kana Allah yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun sannan kuma wallahu yad'u ila darin salam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ذاك الله كان ينا كرا زوا بالشاور الله بايا كرا زوا بالمنزولة إن الله لا يأمر بالفحشاء شنا على كذلك فعل الذين من قبلهم haka ne abin da waɗanda suka gabata su ma suka aikata yana nufin abin da suka fara to sai yana nufin sai Allah ya kama su shine Allah ya ce wa ma fa hal ala rusuli illa balagul mubin babu abin da Allah ya dora wa manzanni sai dai isar da sako kuma sun isar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya umarce shi ba abin da bai faɗa ba duk abin da Allah ya aiko shi da shi ba abin da bai bayar ba shi yasa Allah da kansa ya shaida yau ma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku inda akwai abin da ya rage annabi bai faɗa ba da Allah ya faɗa a rana kama ce yau yau ne aka zo karshen risala ka domin duk abin da na ce ya faɗa ya faɗa duk abin da na tashi ya aikata dama kuma ba komai a kansa fa hal ala rusuli illa al mubin abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم muhammad على ala محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته